والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يومنا عشرين بيدي da wannan wata mai albarka na ramadan hijira 1444 wanda ya daidai da 11 da watan watan hudu 2023 a wannan masallaci mai albarka na ashek abubakar guli da Kimariri a titin mai dubu kusa da kasuwar yan goro a nan cikin birnin kano a najeriya in ba manta ba muna cikin suratun rome inda za mu tashi <clears throat> aya ta 28 da raba rakun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء نعم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم نعم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون نعم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم ubangiji ya buga muku wani misali daga karan kanku allakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum hal lakum wato wani misali ne Allah ya buga yadda za ka gane cewa tarayya ko shirka Allah baya so game da kuma ba su. kama yadda kuka tsana ba kwa son ku yi tarayya a cikin komai tare da wasu kama yadda muka buga misali rigarka da kake sawa ta fito a cikin kai kadai kake sawa motarka da kake hawa gidanka da kake ciki ka fito a cikin kai kadai ne takalminka da kake sawa ka fito a cikin kai kadai ne duk kayan amfaninka in ka goni yana shiyarin da shi to ba za ka so ba sai dai ya zama dole ba da za ka yi ballantana iyalinka abinda kake so duk wannan ba za ka so ka yi tarayya da wani ba mana ka tsani tarayya ka tsani shirka to ubangijinmu ya fi kowa tsanar tarayya ya fi kowa ƙyamatar tarayya to da shi ne mahalicci mu ba mu yi halitta ba mun tsana ina kuma ga wanda ya halitta Da shi ne Allah madaukakin sarki yake cewa ga wani misali a ce kuna da bayi da kuka mallaka zamanin mallakar bayi an san bayi a zamanin da ana mallakar bayi mutane ko ka gaje su ta hanyar iyaye ka gaje su a wurin iyaye ko kuma a wajen yaƙi na musulunci in an samu ribatattun yaƙi suka zama bayi a raba bayi da yara da mata ko kuma mutum ya saya da kuɗi shi wannan hanya fi da ake mallakar bayi kuma musulunci ya da ya amince sai dai ya fito da hanyoyin kuma 'yanta bayi biyu sama da hanyar mallakar da kuma lada da ya tanada a wajen 'yanta bayi da duk wanda ya iya daurewa ya 'yanta su suka na ‘ya'ya su bayin Allah ne yake jarraba su yake gwada su. yadda suka ji bauta wa Allah to bari su bauta wa ɗan adam ta hanyar yi masa hidima kamar abinda bahaushe yake cewa wanda ya ƙi sharar masallaci ko zai ta kasuwa wannan shine asalin bauta tare da akwai hanyoyin bautar da mutane kuma ta hanyar zalunci ko a sai da mutum da karfin ya zama bawa wadda addini bai da wannan ba sai idan kana da bayi wanda ka mallake su za ka so a ce kun yi tarayya da su wajen arzikin da Allah ya baka bayinka ne kai ka mallake su amma tare ce ta riga tare kuke kaza tare kuke kaza ba za ka taɓa son wannan ba to yaya mu da Allah ya mallake mu kuma sai za mu saɗa shi da wasu mu rike masa tarayya da shi ne yake cewa da raba lakum masalan Allah ya buga muku wani misali wanda hankalinku zai ɗauka min an fitukun daga jikinku daga karan kanku daga mu'amalarku na fata an gane hal lakum fi mimma malakat aymanukum kin dan Allah cikin abin da daman ku ta mallaka su ne bayi a cikin bayin ku da kuke da su kuna da min shuraka a cikin bayin nan kuna da waɗansu abokan tarayya ko da ba duka ba tsali kana da bayi goma to akwai wasu guda biyu ko uku ko biyar cikin abin da kuka mallaka wanda suka yi tarayya da ku fi ma razaqnakum cikin abin da muka azurta ku motarka gidanka iyalanka komai su ma su rika amfani da su wajen amfanin yau da kullum fa'antun fi shi sawa da aka ku da su akan wannan arzikin kun yi balancin kun yi daidai zai muku daɗi ya dama bayi ba da ka mallaka ko aiki suke maka a ƙarƙashinka kai ne ubangida za ka gaba za ka so haka ba ina kuma ga bayi wanda sayan su kai mallaka su kai a sai za ku yi tarayya da su wajen arzikin da Allah ya ba ku ku riƙa rabawa fa antum fihi sawa takhafunahum takhifatikum anfusakum kuna jin tsoron su irin tsoron da kuke ji kanku ba ku da wani shaka tsakaninku da su sun yi tarayya da ku za ku so haka kazalika nufassilul ayati ya yaqilun haka ne muke rarrabe ayoyi da mutane masu hankali su yi tunani cewa kan yadda ni dan adam ba na son tarayya a cikin bayin da na mallaka ina kuma ga ubangijin da ya mallake mu ya halice mu mu rika sanya masa tarayya saboda haka Allah baya son shirka duk cikin zunubi babu wanda ubangiji ya fi tsana irin shirka duk laifin da za ka yi da dama-dama da gwara-gwara a kan ka je gaban Allah ka ne masa tarayya a wajen ibada subhanahu wa ta'ala <clears throat> Allah ubangiji ya tsare mu daga shirka da karama da babba nabi ya kasance sallallahu alaihi wasallama idan gari ya waye da safe cikin zikirori da yake yi yana neman tsari daga shirka karama da babba Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka min adh-dhanbi alladhi la a'lam Allah ina neman tsari da kai daga shirka da zan aikata ina sane da wadda ma zan aikata ba tare da na sani wannan roƙon gafararsa wannan ya hada suka ta irin suriya da sauran ƙananan shirka نعم بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم نعم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من الناصرين بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم وتقوى يا غان wannan misalin dai ba yadda za a yi dan adam ya so irin wannan tarayya ina kuma ga Allah amma waɗanda suka yi zalunci zalunci galiban a ƙur'ani yana nufin shirka bal ittaba allazina zalamu lalle waɗanda suke shirka suke zaluncin nan suna bibiyar ahawa ahun san zuciyarsu ne kawai suna bibiyar son zuciyarsu bai gairi ilmi ba tare da ilimi ba ma'anar son zuciya abinda ka san ba ka so kai kanka an danganta ma to karka jingina wani ballantana wani nan shine mahalici kai ma wanda ba mahalici ba ka tsana ina kuma ga ainihin mahalici balista ba allazina zalamu ahwa'ahum bighayri ilm faman yahdi man adalla Allah wanda Allah ya batar da shi fa ba wanda yake shirye da shi wa zai shirye shi wa ma lahum min nasiri ko ba su da wani mai kawo taimako ko gudunmuwa a gare su ran da Allah madaukakin sarki zai kama su ranar alkiyama to da ka duk zunubi in ya zanto ba shirka bane ko Allah zai iya ganin dama ya yafe ya kawo gudunmuwa ko kuma masu ceto su zo su cece ka da izinin Allah tunda ba shirka kai ba na'am فأقم وجهك للدين حنيفا نعم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر أكثر الناس لا يعلمون فأقم وجهك للدين حنيفا ذاك كي ميكرتو وكي من زع الله صلى الله عليه وسلم ذاك سوك مكة دون القرآن فأقم وجهك للدين حنيفا تقبل تسيد فسكرك لتنانك لأدينك للدين حنيفا ga addinin da yake tsayayye wanda ya kauce wa duk wata ƙarya ya tsaya a kan bautar Allah sai ake kira addinul hanif hanafiya hunafa'a hanifan hanif wanda ya kauce wa duk wata ƙarya ya tsaya a kan gaskiya sai sa ake cewa addinin annabi Ibrahim hanafiya ko kuma shi kansa ake ce masa hanifan musliman jam'i su hunafa hunafa wanda suka kauce wa ƙarya suka tsaya akan gaskiya komai zafinta komai ɗafinta to kai tsaya akan wannan addini Allah allati fatara nasa alaiha wannan gini ne na Allah fitra ce ta Allah jibiliya ce ta Allah wato nasarar nesa ne ta ubangiji duk inda bawan Allah yake haka Allah ya gina shi a akan ya bauta wa Allah ɗaya ba tare da ya kauce ba sai dai a kautar da shi wato duk inda ɗan adam yake yana tafiya akan fiɗirar Allah abinda yake nufi da fiɗira tsarin yadda Allah yake so ya rayu shine ya taso ya bauta wa mahalicinsa ya kuma san Allah amma kamar da annabi yake cewa Allah ya ce خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين asalin bayina ni na halitta su ne akan tsari akan hanya wato kamar an saita hanya ku binan to yadda aka ce su binan din haka za su tafi asalin bayina haka su ke da nuni suka rika jansu suna figarsu suna jansu suna kautar da su amma da za a kawo yawo ko daga wata ƙasa <clears throat> ko daga wannan yanki a ajiye shi a shi a kan tsarin musulunci to za ga haka zai tafi ko kuma a zuba masa ido kawai a kalle shi to zuciyarsa za ta riƙa riya masa akwai wani Allah da ya kamata a bautawa akwai wanda ya cancanci bauta zuciyar shi na gaya mishi haka ɗabi'arsa na gaya masa haka sai dai a tusa masa yahudanci ko kiristanci ko da wani addini na majusanci kamar da annabi iyayensa ne suke yahudantar da shi amma Allah ko a dokar daji aka ajiye dan adam to zuciyarsa sai ta gaya masa akwai Allah ko ba taɓa ce masa ga Allah ba ko ba taɓa gaya mishi ba sai dai a ɗora shi a kan ɓata a matsayin magabatansa sai da wannan jibiliya ce جبله الله عليه الله ني دجي انت دش يا شريا شي يا جنا شاكان حتى اصبحنا على فدره الاسلام وعلى كلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مله ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فذاك اصلا صار الله شيء صار shi ya gina mutane a kai allati fadaran nasa alaiha wadda ya gina mutane a kai la tabdila li khalqillah ay la tubaddilu khalqallah kar ku canja wa Allah halittarsa wannan labari ne bi ma'ana amru la tabdila li khalqillah ba canji ga halittar Allah kar ku canja wa Allah halittarsa bayi bayin ta ne al khalqu khalqu wal abdu abdu wal amru amru wata dabiru kawai bayi bayinsa ne umarninsa umarninsa ne kada wanda ya canja wa Allah bayinsa ya canja wa Allah halittarsa amma ina shaidanun suna nan masu bautar wani Allah dole sai sun ja bayi zuwa ga bauta wani Allah la tabdila li khalqillah zalika ad-din al-qayyim wannan shine addini lafiyayye tsayayye miƙaƙe addinin da ɗabi'a ta dace da shi addinin da zuciya ya dace da shi <clears throat> yanzu da Allah ka je ka ga masu bautar saniya a indiya bautar shanu abin zai baka mamaki yadda ake girmama saniya a mata kwalliya a wai bauta mataki me a jikin saniya har da za a bota masa shanu kaga dan indiya yana kuka in yazo ya ga za a yanka saniya hankalinsa ya tashi mana za a yanka allansa kuma miliyoyi ne fa yan addinin wannan boda ɗin a can a indiya abin zai baka mamaki suna da yawa sun fi musulmi yawa saboda Allah ya ba shi population da yawa yadda musulmi suna da yawa India a Kashmir a ina ne da sauran amma masu bautar gunki da masu bautar saniya sun ninka da aka an kaga yadda ake saniya hidima ba a sun saniya a can kai ba kama isa ba da su kuma inda shaidan ya ajiye fikin Ka kaga an mata kwalliya an mata hidima an gyara mata gurin kwanciya an ja kuma wani ikon Allah <clears throat> ita kanta saniya ta fahimci bauta mata ake ita ma za ka ga har bibi da kai take saboda hidimar da ake mata wallahi za ka tana abubuwa mai ban mamaki kamar ta san me ake mata da yau da kullum ka rabu da ɗan adam da ya mai da abinsa da yake ganin zai yi don kansa to amma duk da haka kuma mai bautar gunki a ya fi hauka duk da ka ce saniya ma nan ba kai ka halitta ta ba ba kai ka kera ta ba amma wanda zai kera abu da hannun shi kuma ya zo yana wa yana kai shi wannan shi ya fi rashin hankali zuma ka kera to wallahi addinin musulunci in Allah ya shirya da mutum zuwa gare shi ya gode wa Allah ta wa ta'ala addinin Allah ne wallahi ba wani addini bane addinin Allah ne inna dina inda lahil al-islam addini a gurin Allah shine musulunci walakinna aktharan nasi la ya'lamun mutane da yawa dai ba su sani bane kawai <clears throat> na'am منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين هذا حال هو منسوب إليه بفعل محذوف أي كونوا منيبين وزما منيبين كونوا منيبين وزما ما سمي الأمر زوج الله ku miƙa lamarinku ga Allah muni dina ilai musulmi suna masu miƙa lamarinsu zuwa ga Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu miƙa lamarinku kai ga Allah ku sallama mishi wattaquhu ku ji tsoronsa wato ku bi dokokinsa wa aqimu salata ku da sallah ku kiyaye ta wala takunu minal mushrikeena kar ku yi kama da mushrikai anan su ayi mushrikai ba kafiran maka ake nufi ba ana nufin mushrikai wanda Allah zai faɗa yanzu min allazina farraqu dinahum wa kanu shi'a min allazina farraqu dinahum aw taqra min allazina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun karfi kama da mushrikai sune yahudawa da kiristoci ku tsaya addinin musuluncin nan kadai kar ku rarraba kenan wala takunu ta mushrikin min alladhina fa innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay inma amruhum ila Allah annabi ya ce da cikin hadisin Tirmidhi alaihi salatu wassalam yahudawa sun rarrabu milla milla aqida aqida jama'a jama'a saba'in da ɗaya. kiristoci saba'in da biyu su kuma musulmi za su rarrabu saba'in da uku abin tsoron ya ce duk wuta ba su banda guda ɗaya al'iyazu billah waye guda ɗaya ya ce wanda suke kan abin da nake kai yau da ni da sahabbaina ba annabi ya ba da wannan labari don ya zama alamatis sa'a yau ga cikincinin nan da sun yawa kullum marura su ake ƙaruwa suke yi kuma abinda annabi ya faɗa da wannan aya kullu hizbin bima ladaihim farihun kullu hizbin kowace hizba kowace jama'a kowace ɗariƙa kowace ƙungiya bima ladaihim farihun da abin da yake wajen su suke farin ciki ana suke alfahari in ba ta su ba ta kowa ɓata ce in ba ta su ba ta kowa ba da ba ne sannan kuma ga kai hari na magana ko da babu na faɗa yau da yin kawo midiya ka ga bala'in da ake yi izala wahan izala tu da ɗariƙa wance da ɗariƙa wani kowa ya kunna wutar shi wai nan su ce wai nan kafirai wai nan su ce wai nan arna kuma kiristocin suna ji su asalin arnan suna ji sun ce to mu kuma ina ba mu mu a ina aka ajiye mu ha <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato in kana kallo dole hankali ke tashi wallahi malam kana kallon midiya din nan dole ka ji babu daɗi ko ba ni abu ya janyo ba wallahi malam rashin ladabi shi yawa bambanci na ra'ayi ko fahimta za a iya samu amma ya zanto akwai ladabi a cikin magana akwai ladabi duk wanda za ka yi magana da shi a matsayin wanda kace so ka gyara shi to in babu ladabi ba zai taba gamsuwa da kai ba ba zai taba in ya yi kusure gyara ba <clears throat> ba zai taba yiwa ba kuma kowa yana da masoya kowa yana da mabiya wajibi ne a ba hanyoyin da ya dace a bisan kalmomin da za a faɗa fina a san cewa muna da manyan makiya na waje da na gida su ne asalin abokan gabar amma musulmi a yadda yake to ka yi ƙoƙari ka zama mai rahama da tausayi gari shi da kuma sama masa mafta da sama masa uzuri saboda ba zai taɓa yiwa ba ni a iya fahimtarsa mutumin da ya ansa shi musulmi ne ya imani da annabi muhammadu ya ƙi nan kuma ya tsani wannan kalma ka ce masa kafiri ba zai taɓa yarda da ita ba kuma ka ba shi hukuncin kafirci gaba ɗaya ba ta hukuma alaihi hukumar kufar ka ce shi da kirista shi da abu jihar duk ɗaya arni ne kafiri ne a ba zai taɓa yi ba ba zai yi ba kai ma ka kuma ba zai yi ba sai dai idan wani mutum ya yi wani aiki da akwai kafirci ciki to a ilimantar da shi a sanar da shi ya kuma fahimta amma ba wanda ba ya tsana wannan kalma har kafaran ma tsanata ba za su yarda da ita ba sun ce su ba arna ba ne su ba kafarai ba ne suna da addini to ballantana wanda ya ansa shi musulmi <clears throat> idan yi wani aiki wanda ana ganin kafirci ne to ba za a kafirta shi ba sai da zawabit sai da kawa'id sai ya gamsu wannan abin da ya dinnan kafirci ne to bai yadda ba bai gamsu ba gani yake daidai ne ashe har yanzu inda jahilci yake za a iya bashi uzuri <clears throat> ba za a kafirta shi gaba ɗaya sai dai a ce aiki kaza zai bayu ga kafirci ko yana kaiwa ga kafirci idan mai yinsa ya san cewa wannan abin kafirci sau da wani bai sani ba to ballantana abin da na sha faɗa cewa ladabi a wajen magana yana da muhimmanci bai yi wa ka kalli mutum ya haife ka ya yi bika da kai ka zo kana zajinsa kana kan mutuncinsa kuma ka ce so kake da da kai <clears throat> da kalmar ɗan iska shek ɗahir usman banci kai ɗan iska ne a ba wannan kalma ta yi muni kuma kai waye kai dan tafurfuri da kai da ya yi jika da kai da za a gaya masa wannan kalma kuma ya da kai kuma ya gamsu cewa nasiha kake masa akwai ladabi a cikin wannan magana babu ladabi a ciki <clears throat> kuma wallahi ba hanya ce ka gyara ba hanya ce ka da'awa ba sau da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ko shi yana girmama in ji a sai da aisha kana yukrimu karima qawmi annabi yana girma babban mutane duk wani babba na mutane yana girmama ko ba musulmi bane annabi yana girmama shi yana mutunta shi yana ba shi girma daidai na shi na shekaru na girma na mulki da Allah ya ba shi to da ka da'awa zuwa ga addini ba sai an koya mutane ba wai samore ba ne ko kuma kowa ya zo abin da ya ga dama ba harka ce ta ilimi harka ce ta ba da hujja mu muna ganin abu kaza akwai kuskure saboda dalili kaza ga dalili kaza ga fahimtar mu ga fahimtar malamai kaza ko kuma kuna da hujja abin nan daidai ne ku kawo a zo a tattauna tattaunawa ta ilimi amma da ce har idan ahlul kitab kafirai ma Allah ya ce a tattauna da su to musulmi ma za a iya tattauna da shi wanda yayi kuskure amma gaskiya zafin ya yi yawan. su ma 'yan ɗariƙar sun yi zafi su ma 'yan izalis sun yi zafi kowa ya zafafa ana ta buɗe majalisai wannan fi martani wannan fi raddi wannan fi martani wannan fi raddi abin ya yi yawa ko ba daina za'i ba musamman ko a kwanakin nan da aka ce wane ne da idris din na ina ne na bauchi na ga abubuwan da sun yawa akan wata kalma da ya faɗa wasu suka ce bai ladabi ga annabi ba wasu suka ce a'a ai abin da ya faɗa daidai ne amma dai duk da haka masu hankali cikin ahalin suna dan sun yi magana su ma kuma can din sun yi magana duk abin da ya faɗa ba wani sabon abu wanda da su malam ja faɗin nan ba su faɗa ba dama da yake sun faɗa da ilimi da ladabi ai ba a da hankali ba akwai wani bakon abu da ya faɗa wanda ba a taɓa faɗa ba babu wani bakon abu to amma duk kalmar da za ta fito hakikatan ba faɗe ta da ladabi ba ko kuma inda ta dace ba dole ta tada hanya dole ta tada matsala to amma wani ba zai dabo wai dole ba za a bi usulubi mai kyau ba ba za a bi usulubi mai daɗi ba wai dole sai da kalli yan ɗariƙa ce arna ne kafirai ne mushrikai ne ya mushrikai ku zo ku musulunta <laughs> ah, su zo su musulunta <laughs> wai wannan ba kai wannan ba to baka iya wa'azi ba <clears throat> wannan wannan shine wa'azi shine kuma wai tsantsan sunna gaskiya wannan ni ban yadda ko ba gaskiya bane kuma wallahi za a daɗe ana cikin matsala ko ba za a taɓa ganewa ba ko ba za a taɓa shirya ba ko ba wanda zai zo lalle sai ya fi ka ballantana wanda yake ga ya fi ka ilimi ya fi ka shekaru ya fi ka daɗewa ma a musulunta kuma ya zo ya fi ka da ka dole da'awa ba ta more ba ne sai an gyara sai an bi ta yadda magabata suka bi ta in Allah ya wani zai fahimci da'awar ka ya fahimta wanda zai tsaya tasa kuma Allah ya ce ga kullu hizbin bima ladayhim farihun wallahi ba kai saka canja ra'ayin mutane ba kai eh, ga wani hadisi da annabi yake cewa murbil ma'ruf ah, al-imam tirmidhi ya rawaito hadisin abu sa'laba al-khushani idan ka fahimci hadisin ma sai ka zauna lafiya sai ka zauna lafiya hadisin abin da yake cewa shine abu salaba al-kushani ya ce na tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam game da tafsirin wannan aya ya yi wallazi na amanu alaikum an fusakun la ya durrukun man dalla idahta daita ya ku su imani alaikum an fusakun ai ku lizimci kanku ku yi ta kanku ku tsare kawo kanku wanda ya bata ba zai cutar da kai ba matukar kai ka shirya wanda ya bata ba zai cutar da kai ba matukar kai akan gaskiya take ma'ana dan mutum yana kan ƙarya fa baya nuna wai ta shafe ka kai da yin akan gaskiyar kake sai ta ya maza Allah mai wannan aya take sai annabi ya ce kai umarni da kyakkyawa mur bil ma'ruf wanha anil munkar ka hana mummunar. mana a daidai lokacin da mutane za su gamsu su ji umarni mai kyau ta hannu daga mummuna amma idara aika fa idara aika shuhan muta'a wa hawan muttaba'an wa duniyan mu'assara wa ijaba kulli bi ra'ayin bi ra'ayhi fa alayka bi khassati nafsika wa da anka al-awan fa inna min wara'ikum fitanan كقطع الليل المظلم للمتمسك فيها دينه يومئذ بمثل الذي أنتم عليه أجر خمسين منكم قالوا بل منهم يا رسول الله قال لا منكم لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون عليه أعوانا أزال صلى الله عليه وسلم إذا كان ينين wannan الدنيا اذا رايت الشحا in ka ga handama da wawa kere ta yawa shi ne shuha ita ake bi kawai kowa ya kwasa ya koma gefe ba ruwansa da haƙƙin wani shi ne shuha wa mai yuka shuha na fi ka idan ka ga handama ta yawa duk wanda haƙƙin mutane ya biyo ta hannunsa zai riƙe zai wawushe yana tsoron bayarwa wa hawan mutaba da son zuciya zuciya kawai san zuciya ake bi kowa san zuciyarsa yake bi kowa abin da ya masa daɗi yake so sannan duniya annabi ya ce an ba ta tasiri wa duniyan mu'asara ma'ana an ba ta tasiri kowa ya riga ya fahimci wannan <clears throat> yau ita ake fifitawa sama da komai yau in kana da ita ko an ci ko an so ko ka faɗa ko kar ka faɗa kawai kai ne babba kai ne mai faɗa a ji a gidanku da unguwarku duk rashin kirkinka kuma ko baka san Allah ba ko baka iya bautar Allah ba ko baka iya alwala ba kai ne kai ne ma wali in ka kalli ka ce ba tsafi za a ce wali aladi wallahi sai an faɗa saboda duniya Allah ya baka duniya wa duniyar mu'assara sai manzala ce wa ijaba kulli da ra'ayi. da mamakin kowane mai ra'ayi ya riƙe ra'ayinsa ba kai saka juya shi ba kowa ya riƙe ra'ayinsa gan aya ko hadisi ba ta isa ta canja shi ba balantana na nasiha ko maganarka balantana waye kai balantana ba ɗan kungiyar mu ne. ba ta isa ta juya shi ba kullu zai ra'ayin da ra'ayi ba alayka bi khasati nafsika da kai sai kai ta kanta sai ka lizinci kanka sai ka san yadda za ka fidda kanka iya ruwa fidda kai wada an awam ka rabu da awam ka rabu da kowa ya tabi dimbiliminsa kowa ya zai ta haukan in batan batan da an awam saboda ne annabi ya ce waɗansu fitintinu ne za su biyo baya yadda ka san yankin dare mai tsananin duhu abin da ka gani yanzu wallahi bai ma kai ya kawo ba wanda za ka gani nan gaba shekaru masu zuwa sai ya fi haka wannan sharar fage ne duk wata fitina da za ka gani ne ta addini ta ra'ayi ta ne wallahi sharar fage ne wani. nan gaba abin da za ka gani sai ya fi haka to duk ne ya janyo wannan al'asal abin da ya janyo wannan wallahi na farko rashin ladabi na biyu waɗanda duk suka hau kan kujerar malanta a yau na rantse da Allah kaɗan ne malamai duk yan buga-buga ne da shirme kowa ya ɗan iya larabci sai malantar da kansa sai zama shakwa ne shakwa ne alhali ba wani karatun bai san neman suna ne da hubbu zuhur da san shuhura da san asan ba inda ya je yi karatun amma tun da ya iya surutu ya iya magana ya iya zagin mutane to ya zama shak ko ba haka ne? shakwa ne shakwa ne shaka-shakan sun yau shi yau amma wallahi babu karatu ni ba ina magana kan kaina ni fa na san waye ne kowa ya san kanshi ni ina magana a kanku waɗanda suka malantar da kansu ni wallahi ba malami wani ko ban fara ma karatu ba kuma wannan ƙura'ani ne izu ce wallahi wallahi ni ba malami ne ni na sani kowa ya sani kuma kai ma ka sani ga da izu ce a hannuna wallahi ne ba malami bane to amma su na mutanen sun yadda su malami ne sun malantar da kansu al'umma ta malantar da su kuma sun yadda malamai ne so suke a gansa a sahun malamai wannan shi ya janyo musifar kowa so yake a jishi kowa so yake shiga midiya a haskashi kowa so yake a ce shi ne da haka a koma karantarwa ta littafi ka gani a sa littafi daga bango zuwa bango wallahi wani ba zai iya ba a sa karatun soro mala a zo a rika ɗaukar karatu daga kai sai ɗaliban da yawa ba za su iya ba ba za su yi ba ƙaryar za su wallahi tallahi ƙarya ne amma an surutu ne kowa ya iya a midiya kai yanzu da ya za ka gane malamai a irin wani masu surutu ai ba za ka iya ganewa ba to amma su malaman sun san malami an surutu ma sun san shi amma da littafi za a sa na luga ne na larabci ne na nahau ne na sarfu ne na tafsiri ne na hadisi ne ilmul hadis ne ilmin usulin fikihi ne su malamai sun san waye malami amma hayaniya da surutu da zagi duk wannan ba a gane malami a ba a gane malami wannan shi ya janyo musifa shi ya janyo bala'in musamman azumi ya zo kowa mai tafsiri ne to shi sa a kasashen duniya ba za su yi da wannan ba a najeriya ai ta bakin babu buhari ne da allah ya sa a tsarin buhari na da can da na yanzu da ya samu dama duwa yana abuwan ba za su yi ya ce malami sai an tantance sai an yi interview sai an yi mukafala waye dace wa'azi da wanda bai dace ba sai daga tunku ya yadda mai garinku ya yadda hakiminku ya gamsu malamai sun gamsu cewa wannan ya cancanta ya koyar yana da ladabi yana da ilimi kuma so yake a gane ba dan san kawo surutu bane da rudu a cikin al'umma da neman su amma kowa sai ya kafa lafiya ka shi shi kadai kowa sai ya ce ta kamera ni ma na fito ne zan mai da martani zuwa zuwa ga malam wani da yake kaza to malam wani baka san abin da kake da sai shi shi kadai ne fa a daki zai sai ta samara wai zai ce na sai ta kyamara ni ni ma zan mai da martani da wani ayin da ka janyo baka iya janta ba ko da fa kuskure yi idan Allah ina za a zauna lafiya shi sa malamai na hakika ma sun koma gefe sun kasa magana ba sa iya cewa komai duk yan surutu sun cika midiya to dole a haɗu da matsala wallahi wannan ba abin dariya ba ne abin tsoro ne addinin musulunci ne ya zama kuka mai karkatacciyar karkatacciya ko ta ina hawanta ake ake mata hawan kawara ko ta ina ko da haka na sha faɗa na ce inda da gaske ne wallahi mai tafsiri ɗaya biyu uku ya ishi garin nan a kirawun malamai na haƙiƙa cewa munan duk abin da ya shafi kumbotsa a ba malami ɗaya tak mu a gurin ya mana tafsiri tsakani da Allah har azumi ya wuce kan ma daga abin da ya shafi nasarawa ina ne duka dala municipal ko tafsiri malamai biyar sun isa Kano ko ba su sama ko a raba su kawai kowace local government eh, a ce malami ɗaya ya zo ya yi tafsiri wanda ya san abin da yake kowa ya saurara to amma yau ba haka bane wallahi wannan ba ci gaba bane musifa ce kuma ana ganin abubuwan da suke faruwa dinnan kamar ilimi ne kamar ci gaba ne to wata rana sai abin ya zo ya damu kowa sai ya zo ya damu kowa to da nan gaba lalle sai hukuma in Allah ya ba wasu sai sun shiga cikin lamarin sai sun shiga lamarin ni ba na kyama ba na jin komai a zo a kawo wanda ya fi ni so miliyan ya zo ya zauna wallahi za mu tsaya mu saurari dama so ake addinin ya ci gaba kai ba mu iya ba a kawo wanda suka iya su zo su wanda za su gamsar ko wanda ba musulmi ba in yi zai ce ana fasar qur'ani ana kuma da gasken tafsirin ake so da ka za ga an fahimta an ilimantar an koya amma irin wannan roɗin to haka za a isa tafiya kuma ba za a gane ba sai abin da annabi ya faɗa din shi zai tabbata dallo wa adallo tabbata su batar tabbata su batar to da kar ku yi kama da mushrikai ji ubangiji waɗanda suka rarraba addinin su min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a suka zama shi'an jama'a jama'a kungiya kungiya ko kar ku haka ma'ana sunan kuɗin nan na al-muslimun shine asalin sunan kuwa samma kuma al na min qablu annabi ibrahim sunan da ya raɗa muku kenan to aka zo aka rarraba saboda son zuciya kowa da almajiran shi kowa da masallacin shi kowa da tunanin shi kowa yana harba ne za a nisa zuwa ga wancan kuma da ka mutum ya yi kuskure za ka ɗauko shi kamar yadda na ce za ka iya yin waya da wani za ka yi zuwa ka je ka sami? shi kuma a gani na shi wannan dr idris din ma Allah ne ya jarabe shi kwana kwanan nan ba malamin da bai kira ya ce yayi yi kuskure ba malamin da zai iya zuwa ya tunkare fatawa da ka sani bayar kwana kwanan nan iya fahimta sa akan siyasa ya sako shi gaba yace kai ba ma halin sunna bane an fi to kai ma kuma sai kai sabul da baka Allah ya zo ya jarabe ka kuma dakta kwana kwanan ya yi magana ya ce to haka da'awa take ko annabawa da kake gani taka tsantsan Allah yake koya musu wa ma arsalna min qablika min nabiyyin wala min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati fayansakhu Allahu ma yulqi shaytan thumma yuhkimu Allahu ayati sau da aka sai ka je ka yi tubul da bakanta in ba Allah ne ya tsare ka ba wani zai amfani da wannan kalma ɗin ko ba haka kake nufi ba kai ma yanzu ce kayi kuskure to abin da ya kamata bai juna ujiri sai a kira ka ce Dr. Abdulaziz da Allah me kake nufi da wannan kalma yanzu sai ka zo kayi wa mutane sharhi to a madadin ka zo kana sharhi kana nema kanka mafita bara tun farko kar ka faɗi irin wannan kalmomi kar ka faɗi irin wannan kalmomi saboda me so kace a gane so kace a fahimta to addini ya ce ba ladabi ba biyayya ba na gaba ba na baya kowa an rena shi kowa bai san abin da yake ba ka ɗauka kai kada ka iya to dole ka haɗu da matsala dole ka haɗu da fitina Allah ubangiji ya tsare mu Allah kuma ya kiyaye mu to da haka wannan addini da kake gani na Allah kai tawadu'u kame da addinin nasa ne kai kokari kada Allah ya zamar da kai Sosai sai kaga Allah ya kubutar da kai ba don kwaiwa da falalish ba da iyawa ba to Allah ya ce karku yi kama da su kullu hizbin kowace kungiya bi ma ladaihim farihun da abin da ke gurin su da shi suke bibi da kai da shi suke alfahari da shi suke ganin in ba su ba ba mu yin daidai na'am وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة نعم. ثم إذا فأذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون kuma wannan shine asalin saƙon fa da yace so ya isa amma ba sai ka tsaya kana maganar da hankalin mutane bai tashi ba da shi dai wannan maganar ƙur'ani ya faɗa duk malaman wallahi sun faɗe ta ya fa To cewa ba a neman biyan buƙatar wani can da aka shiga bala'i sai Allah shi ke na magana ta isa in ka ce ko da bayan Allah ne mutanen kirki ko annabawa ne ko mala'iku ne ba a neman biyan bukatar su a gurin da aka shiga bala'i bai wadatar ba ba sai ka rashin ladabi ko mummunan magana kare su ba iya wannan ya wadatar Allah kaɗai ake kira to duk mai hankali zai fahimta shi abin da Allah ya ce wa idza massan nasa durrun in ciwo bala'i halin wayo ni afi ya shafi mutane da auren bahun za ka ga suna kiran Allah muni bi ne ilahi sun koma gare shi kamar da muka faɗi kafiran da haka suke har nake cewa kamar ma sun fi ma hankali kafiran da su sai eh, sun shiga bala'in sai su kira Allah sai sun fita sai su kira wani Allah mu kuma da bala'in da ba bala'in ba duk wani Allah galiban muke kira summa idza azaqahu minhu rahma in Allah ya dandana musu rahama suka samu sauki suka dangwala doran kasar suka ji sun fita daga cikin jirgi sai ka same su idza fariqun minhum wasu daga cikin su bi rabbihim yushrikun suna shirka da Allah sai su ce ba dan lata da uzza ba ba dan manata salisa yau da mun shiga uku yau da jirgin nan ya tallafi to wannan shi ce so a gyara mutane dan musulmin da yake wannan kurakuran yake ganin tawassuli ne da shehunnai da malamai ya ce a'a ba ta wasili ba ne kuskuri ne wajibi ne a gyara kiran Allah sanda aka shiga bala'i wannan wajibi ne shi kenan magana ta wadatar a kawo ayoyi da hadisai ba sai an zo ana magana ni zan Allah ma ba ma neman bukatarsa ba ma neman taimakonsa ba wannan babu ladabi magana ta gaskiya babu wallahi tallahi babu ladabi kuma ko gaskiya ce wannan ba a yi ladabi ba ai manzala sallama dole a bambanta shi da sauran mutane la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadukum ba'da har wajen kira Allah yace ce a bambanta shi wajen kira a bambanta shi ya nabi Allah ya rasulullah har wajen yi masa salati a sa aka ce ai kasa kasa da murya to yanzu ka fadi wannan sai ka zo kuma ka sha wahalar ni ga abin da nake nufi ni ga abin da nake nufi tun farko faɗi abin da yake ba ma sai maka mummunan zato kan farko ba bukatar sai maka mummunan to wasu kuma a hakan suke cewa wai dole sai an goyi bayansa wai ai usulubin kenan wai in kace laifin sa to wai ko yan usulubi to su yan usulubi ana magana a kare martabar annabi a gaya musu magana da talata yake to yan usulubi daidai ne a gaya annabi ta irin magana don za a faɗi gaskiya ba daidai ba ne so da haka ni na tabbatar akwai masu hankali waɗanda sun fito sun ce kawai ya tuba ya yi kuskure ya janye wannan magana shi kenan a wuce gurin ba shi kenan ba in ka ce ka yi kuskure wani abu ne na yi kuskure ba haka ya kamata in ce ba Allah ka gafarta min jama'a ku yi mun afuwa shi kenan magana ta wuce amma magana ko za a samu bindiga ba zan dawo daga wannan ra'ayin ba wa zai sama bindiga ba wanda zai sama bindiga magana ake kawai ba a yi ladabi ga annabi ba shi kenan shi ko yi wa annabi ladabi wajibi Allah Ubangiji ya gyara mu ya kuma shirya da mu baki daya to Allah ya ce wannan ɗabi'a ce ta galiban kafiranta in sun shiga bala'i su kira Allah in sun fita daga bala'i su koma shirka liyakfuru liyar ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ليكفروا بما آتيناهم dan su kafirci ne kawai da irin abin da muka ba su fatamattau Allah ce ku ɗan ji dadi kadan ku ɗan more kaɗan a duniya fa sawfa alamu? wallahi da sanni za ku sani wani malami magabaci yace tab wannan fa mahalici ne wanda in ya ga dama yana cewa kun fayakunu yake maka wonin fasofa ta alamun yace to ko barawu ne mai tsara hanya yace ka biyo hanyar nan zaka gani yace ai zaka ji tsoron bin wannan hanya wanda ba shi da kun fayakun to ina ga Allah da yake da kun fayakun yace ma fasofa ta alamun lalle da sanni za ku sani ubangiji Allah ya tsore na'am Am anzanna alaihi shi kurkona, kahuwa ya takalma mu bimata, mu bihi ya shirka. Am wannan abin da suke mun saukar musu da wata hujja da wani dalili ne, kahuwa ya takallamu don haka wannan dalilin? Ya zo yana magana biyu maka nuna shirin abin da suke shirka, ma'ana suna da wata hujja da muka saukar. wadda kake ba da shaida kan abin da suke yi ne ko ko kundin ka ne da kirkirar kansu da kuma abin da kawai aka sanar da iyaye da kakanni to da ka ba wata hujja akan yin haka na'am وَإِذَا farihu biha na'am وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقلقون وإذا أذكنا الناس رحمة متعني أمك أنتنا مسوة رحمة زنداد والولا فرنسكي أرزكي kwanciyar hankali farihu biha sai kaga suna farin ciki da abin wa iz wa in tusibuhum sayi'atun in wani mummuna abu ya shafe su kuwa bima qaddamat aydihim saboda laifin da suka yi wanda hannayensu suka gabatar idahum yaqanatuna sai ka same su suna ebe tsammani suna ganin kamar ai babu sauran kuma abin da zai biyo baya alhali duk bala'in da kaga ya samu su suka jangwalo abin da daman su wato ta aikata ne shi yasa yake samu irin wannan abubuwa na'am أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يروا الله يتباتا غنيني بس سني بني أن الله يبسط الرزق لمن يشاء Allah shi yake shimfida arziki ga wanda ya ga dama <coughs> wa ya ƙadiru wani kuma ya ƙuntata masa wanda ya ga dama <coughs> wato a hana masa arziki na wani za ga Allah ya bashi in kuɗi ake ci a rayu shi ba zai ma iya cinye kuɗin shi ba wani kuma a daidai lokacin da ɗan ƙanƙanin kuɗi yake neman zai sai magani zai sayi abinci zai sayi kaza ya kasa samu wani kuma kuɗin ba matsalar shi ba ne wani zai zo ma da kati na asibiti naira dubu biyu ce ta rike mishi wuya an buga an buga duk dangi an rasa dubu biyu wani kuma ba dubu biyu ba miliyan biyu zai ɗauko kamar titi kamar kobo ya ce a bayar ba tare da ya san ma ya bayar ba miliyan biyu shi da ya san ma ya ba da kuɗi ba mai ce kuma miliyan biyu a daidai lokacin da wani yake neman dubu biyu duk wannan hikimar Allah ce ta baraka wa ta'ala Ko da ka wani ya kyautar biliyan biliyan ma ba wani abu bane <clears throat> yanzu a kan din nan mutane nuni suka kashe kuɗi don dai su samu matsayi da mulki a daidai lokacin da wani ya zo shi fa naira dubu ɗaya za a ba shi ma a ce zaɓi dubu biyu kuma ya karɓa wani kwa biliyan ɗaya zai bayar da ce a kashe a jiha kaza biliyan ɗaya a jiha kaza biliyan ɗaya a jiha kaza kawai a kashe saboda ya ci zaɓe a ina ya samu wannan kuɗin ko ma ina ya samu Allah ne shin faɗa mishi haram ne halak ne Allah ne shin faɗa wani kuma an kuntata mishi to duk wannan shirin Allah ne Allah shi ke da irin wannan tsari a tsarin wa ya qadir inna fi dhalika la ayatun liqaumin yu'minun Lallai a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane da ya kamata su yi imani ubangiji Allah ya ainihin azurta mu da imani abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya shirya da mu baki daya ubangiji Allah ya karbi ibadojin mu wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad a kamar yadda aka sanar a da a ci gaba da tahajjudi yau a wannan masallaci kame da aka saba karfe ɗaya saura kwata kuma kame da muke tarawihi insha Allah za mu ci gaba da tarawihi wuturi ne kadai ba za mu ba saboda masu zuwa hajjudi din assalamu alaikum wa rahmatullah